garai garai an tashi tsago Gida gida alkhairi abba abba.
gida gida daya fannin lamba Gida gida APC a gwamna abba abba.
gida ya zo mun dade kowa Gida gida alkhairi ga abba abba.
fa ya shigo kowa ya yi bamba Gida gida APC abba.
malamin sanin mutunci biyuwa Gida gida alkhairi lamina na da abba.
murtala dan garuwa haiwa Gida gida APC da abba.
kwamanda na gidan gaba layin abuwa Gida gida Kula alkhairi abba.
kanawa mi ta yan rike daukan lamba Gida gida APC Ilanin abba.
dan sani ba iki mai ugayawa Gida gida Yan alkhairi abba.
APC suna maka murna uba Gida gida APC Lale abba.
lale maraba da gwamna uba Gida gida alkhairi Alke da abba.
duba za su zamo daidai ba Gida gida APC Kowa abba.
ya shigo cikin APC abba Gida gida Kauye da gari a marmaza layin abu Ku fito mu isar da sabon gwamna abu Burinsa jihar Kano ta yi zarrawa. Me kwaya ba za a ta zama banzo ba. Abba gidan gaba, in kana ba abba gidan gaba. Na gaba ya gaba, in gwamna abba sahun gaba. Na ba wata kwar gaba, in gyara abba ya sa gaba. In ci abba kabiru APC mun baka gidan gaba. In kana ba ana faɗin hudu sau biyu ba wani kwar gaba. Kai ne gwamna in ma akwai wani mu ba mu san shi ba. kai mai tambaya ga amsoshinka a nan gaba alkhairi ne ta tabbata alkhairi ne abba dan kishi ne mun ga rigata dan kishi ne abba jinin mulki ne to dan haka adalci ya saba abin murna ne ya tabbata karyar mai kankan ba nufin Allah ne da abba ya zamto babbar lamba kun ga in nasara ne in aka mu kanawa ba ta baba daga Allah ne nasara daga Allah ku gaggane da duhu da fitilla da nasibi ne ita inda ya bulla bayani ne na Kano duka jumla kamar zane aiki kan malala Abba gida gida, da hujja ne ta yana da kamala abba gida gida, defender ne da yake tara gola abba gida gida, da sunna ne aka gane farilla abba gida gida,
kullum an kullum kullum fita Lale.
gidan waɗansu da fita Lale.
su mulle kalau maka huta Lale.
ita kan da masu farauta Lale.
wasu yanin ta noma mutita Lale.
suka tare mara kota Lale.
rigan rigan haya mota Lale.
abu da ku zo da ku zauna shalu gude, dukansu gudana shalu gude, inda mai rike gwamna shalu gude, ku taya mu da murna shalu gude, ku masu amanna ku ɗauka jin ku ku kona shalu gude, sai abba kabir yusuf gwamna abba kabir Yusuf gwamna, masu gari yin dindina abba kabir Yusuf gwamna, wanda kanawa ke murna abba kabir Yusuf gwamna, mai wuce rimi antina abba kabir Yusuf gwamna, rena kama dan aljanna abba kabir Yusuf gwamna, ni inda ka zo sai an nuna abba kabir Yusuf gwamna, kuma sai ka ga kowa na murna abba kabir Yusuf gwamna.
gwamna da rabin gwamna Abba Kabir Yusuf gwamna.
don muna barka da zuwa gwamna Abba Kabir Yusuf gwamna.
kanawa alwashiri apc zamari mulke raya gari mulke ko nasari akwai kamar yusuf wuturi ku zo ta kori giri amin shafai kuma bi wuturi abba kanawa ke marari cikin kauye da gari haka dai haka dai haka dai haka dai sama dai sama dai sama dai Sama dai, duka dai duka dai duka dai kanawa a dumar kundumar duka dai, ko yanzu dukan daka dai haka dai sannan shi kar daka dai haka dai ba ka bar bamu nan duka dai Duka dai.
APC sama har kasa dai duka dai.
tashirin ku kanawa maka biri na kowa masu gidan gaba giwa sama kiya su yi garwa jura da kakuwa karwa mai da halin dantawa Abba, mai ilimin turawa Abba.
gashi jinin hausawa Abba, gero dangin maiwa Abba, Abubakar na matasa gashi mutum na mutane ne mai da kama da Kano shi ne kuma zai gaba a Kano kai ne Hausawa daɗi lafiya kalau Mace daɗi lafiya da abba apc su mulkalau Mace daɗi lafiya kalau.
ku taho gyaran kano walau Mace daɗi lafiya da kalau.
abba ya shebo ayyuka tilau Mace daɗi lafiya kalau.
wani na ciya ma'oban kano kalau Mace daɗi lafiya kalau.
da kansiloli ma walau walau Mace daɗi lafiya sai kalau.
abba kano bayan siyau siyau Mace daɗi lafiya kalau.
da apc su mulkalau Mace daɗi lafiya kalau.
lamin dan sani ya ce gaya musu karka wuce da abba kabar su yadda ya ce ya zama giwa kar ya yi ce da kuma haushi ya mace lamin na kwamanda ne fitala su lagaro ne to ashe duka layin ne nasara daga allah ne wai na su nusa baturan ne ga tari basa kori ne da su nusa batura da gona da sun yi kama da a auna to dan haka mun muku murna duka APC muka zauna suno su batura suno si daga batura suno si dawakin tofa suno si suno su ko kuka firgitare si kun cire duk wasu wasi ga ku a APC Sai an fa, makula sisi sai mu an duka fa, ga ma a APC sai an fa, baka bar gwamna sai an fa, mai duka yan nuna sai an fa, mai ta bukin murna Sai an fa.
zaɓin na kanawa na sai an fa.
farar aniya abba mai farar aniya ne AKY, farar tafiya abba mai kula da jiha ne AKY, ubar karaya dole in gaya wa mutane AKY, tuwo da biya abba mai gida da rufi ne AKY, da nan na tsaya na fahimci shi da rabo ne AKY, yana da nufin alkhairi na gyara jiha tsaf shirin shi shirin gyara ne wajen jama'a kaf a sai ta kano burin akwai ya cika kar kaf mun ka haɗe duk barakar mu ta tafi kar kaf jirgin nasara abba kabiru bin ka muke daf mai nasara abba gida gida Mai nasara abba gida gida, ka daɗa abba gida gida adada abba gida gida, a kano ba wani gargada a Kano ba wani gargada, ka yi wa'azi da halin kuda ka yi watsi da halin guda, mace zaɓe su yi amada ci zaɓe siya amana,
oyoyo apc oyoyo muke maka oyoyo, APC oyoyo maraba da abba, lale da maraba muke lale muke maka oyoyo, APC oyoyo maraba da abba, jajirce ita ka zike abin ka rike kano hajji abba oyoyo, APC oyoyo maraba da abba.
tantance ka rike mabiyanka da hikima hajji abba Oyoyo, APC oyoyo maraba da Wata abba.
gora na jihar mu Kano wannan da ya wuce ruwa.
Oyoyo, APC oyoyo maraba da abba.
Kamar kishin hidima ga talaka gwanin da bai gajiya ba.
Oyoyo, APC oyoyo maraba da abba.
Gwani abba gida gida, Ruka abba gida gida.
dalama ta siya amada.
Ruka abba gida gida.
Mu je karar mai gargada, Ruka abba gida da gida.
yi ba abu halin guda.
Ruka abba gida Amita gida.
murna da hada-hada, Ruka abba gida gida.
ci daɗin mu da lagwada.
Ruka abba gida gida.
Sai ma dalla dai abu sai ma dalla, kanawa na sai kai abu sai kai shida. tsayayye mai karfin lamba in kun kalla zare baya haushin tela ko dan hula gidan huce haushin babu har yan maula muje dan babban gida Wani ɗan babban gida, tsayayye ba gargada tsayayye ba gargada, kwadai sai yaran guda kwaɗai sai yaran kuda, da mata ake a amada da mata ke amada, da haske a gida gida da haske a gida-gida.
kanawa na son ba abba Kanawa na san ba abba, da sun casa sun ga tsaba sun casa sun ga saba, abin kirki shi ya saba abin kirki shi ya da saba, sauri ba hanzari da ba sauri ba hanzari ba.
kan rufe ya furo ba ashe kan rufe ya furo da ba kallo ba dan gani ba kallo ba dan gani ba sako na lamisa ni sai an fa fadarsa da amfani sai an fa har wani bimbi sai an fa kayan kilanin kan sani na murtala sun lashen shani sai an a fa kai da kwamanda murtala a barka a hausi sai an fa ba apc ga murtala sun lawai hudu sai an fa an gama burge ni sai an fa Sanusi bature da wakin tofaka kashe kwarin sai an fa Sanusi riko na amanar gwamna ya maka amfani sai an fa Sanusi da kai da sifika dole yin muku baiti sai an fa Wani jibril jinin farko da kai ka zamo da ni sai an A ranar sifika a kayi da karke ka kashe dodon sai an Da fa Akibu Isa murtala da bashi da janjani sai an fa Da Akibu Isa murtala ina da bayani sai an fa Ga Abdulhadi dan Zubair tula ka amsani sai an fa Shi faci aman ne na ajin giya masa amfani sai an fa Abdullahi roba da kai nike kai kasa wani gungu sai an fa Diji na gwamna abba furo tukwalle duka dai joni sai an fa Bayan ci aman Aisha lawan dutsa yaji sai an fa A gani lokal gamma wanda kin musa amfani Yanzu sama in kana waya daidaita amo na jagoranci gida gida APC an fa gida gida alkhairi ya fi Sahun kanawa ya daidaita amo na jagorancin abba.
gida gida APC ya fi Gida gida alkhairi abba.
sahun kanawa ya daidaita amo na jagorancin abu Gida gida APC abba.
gida gida alkhairi ya fi Sahun kanawa ya daidaita amo na jagorancin abba.
muna kiran kowa ya yi dama da hanzari dan daukar lamba Gida gida APC yanzu abba.
sahun kanawa ya daidaita amo na jagorancin abu Sahun kanawa ya daidaita.
sai sayar kowa ga ana shi farar kowa dan samun riba Gida gida APC abba.
Karkuwai kanawa sun hankalta wajen hararo wannan turmi.
Gida gida APC abba.
Gida gida alkhairi ya fa.
Sahun kanawa ya daidaita amo na jagorancin A yarda gani zarce kamar labari ga harbiya ta sha mamaki.
Gida gida APC A masu abba.
kasar ya kulle shagon tela rige rigen kawo mai dinki.
Sahun kanawa ya A daidaita.
jihar Kano Allah ya yarda muna ganin hasken alkuri.
Gida gida APC abba.
Da amarsa ta shiga ɗakin ango ke kawa sai da ke lamba.
Gida gida APC abba.
Gida gida alkhairi ya fa.
Sahun kanawa ya daidaita amo na To jagorancin ai ita ta tsintsiya ko wadda wuce ta a dan gani ta wajen shara ne.
Gida gida APC abba.
Daga kaga an ce ma wani ya sayi ra'ariya don ta cewa ne.
Sahun kanawa ya daidaita.
Kaga an ce mota ta shiga garga dajo dan koyo ne.
Gida gida APC abba.
Sai da sayarwa ya bunkasa wajen kanawa samun rai.
Gida gida APC abba.
Gida gida alkhairi ya fa.
Sahun kanawa ya daidaita amo na jagorancin abba.
A kwana a tashi a kwana a tashi gida gida ta kai labari.
Gida gida APC Abba gida gida APC ya miƙan gami don wannan tsari.
sahun kanawa ya daidaita.
Ga Abba kabir Yusuf na kanawa ai ya yi ɗaya a zarce kori.
Gida gida APC abba.
Abba adalawa ya inganta a danganin tarihi Abba.
Gida gida APC abba.
Gida gida alkhairi Abba.
Sahun kanawa ya daidaita amo na jagorancin abba.
Kwami ina shawo ya fi zan da yi ban ruwa ingancin shuka.
Gida gida APC abba.
Jihar Kano ta gamsa a tara kun tsiya domin zaɓenka.
Sahun kanawa ya A daidaita.
jihar Kano da sau da wula ka yi kai ake zance basuwa.
Gida gida APC abba.
A jam'iyyar APC ka zama ɗan gida ba wai bako.
Gida gida APC abba.
Gida gida alkhairi ya fa.